insha Allahu duk yana amfani wannan sirrin kenan duk shi kadai to idan kasance zuwa kana gana a asawar tv in ji muna bar barka zuwa nan gida kada ka manta da ka dore ka danna mana wannan alama ta ja ka danna kararrawa ta sama kenan da zara mu dora sabon sirri insha Allahu zai shiga maka yanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri abin da ake so ka samo shine kamar haka ana so wato ainihin ka samu turare ana so ka sami turare binta el sudan ana so ka same shi na asali sai kuma ka sami wato ainihin Binta Sudan amma na me wanda ya kasance na Habasha sai kuma Binta Sudan ɗin na asali sai kuma na Habasha idan ka sami su guda biyu sai ka haɗe su guri ɗaya sai kuma ka samo wato ainihin am farar rana idan ka samo wannan ita ma sai ka haɗe ta a haɗe su a ciki su zamanto guri ɗaya to ana so wato ainihin ka karanta suratul yusuf ka karanta suratul yusuf sai ka tuba a ciki da kuma suratul suratul um, za ka yi sai ka tuttufa a ciki insha Allah to ka gama haɗa wannan sirri in dai ɗaukaka kake so bi izinin layi ga sirri na zo muku da shi sai ku dore ku yi amfani da shi insha Allah a dore a tura yan al'umma domin su ma su amfana da shi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu mun gode sosai sai anjima